مقررة التوحيد للصف الثالث الابتدائي مقررة التوحيد كسونا أكو أما أمتاكين ابتدائية رسالة ساقوني مختارة واندا أكاد هبيش من رسائل الشيخ لتكون وسيقون الشيخ محمد بن عبدها في تلقين وجن كرأو أصول الأكيدة أصولنا أكيدة معرفة الرب سنم أبنجدي inda wajiba lallai wajibi da yake wa alal muslim akan kowane musulmi shi an yi arifa rabbahu dole ya san waye ubangijinsa wa ma'abudahu ya san waye ke bautawa kama ya arifu dinahu kama yadda ya zama wajibi ya san addinin shi wa nabiyahu ya san waye annabinsa muhammad annabi muhammad liyakuna yakuna dan ya kasance da zalika da wannan abin na sanin Allah da sanin annabi da sanin addini musliman musulmi wa mu'minan sannan ya zama mumini haƙƙal imani mumikin mai tabbataccen imani walan ya hasula lahu zalika to wannan ba zai tabbatu gare ka ba illa bi ma'rifati ma ya'ti sai ka san abin da zai zo gaba awwalan na farko ma'rifatar rabb dole sai ka san wane ne ubangiji idan ƙila laka idan aka ce maka mar rabbuka wane ne ubangijinka a ka ce rabbi Allah ubangiji na shi Allah su'al ma ma'anar rab menene ma'anar rab ma'anahu shine al-ma'bud wanda ake bauta al-maliku wanda ya mallaki kowane irin abu sannan al-mutasarrifu yana da iko ya jujjuya abin da ya mallaka shi yasa ga ake karanta kira'a nan maliku da maliku ko maliku yawmin din rawihi nasruhu wa inda siratul lil da qumbula to shi almaliku ne sannan al mutasarrif saboda ba duk wanda ya mallaki abu bane yake da iko akan abin da ya mallaka fa'al ma akbar wani abu ne mafi girma manara wanda muke gani min makalokatihi daga cikin halittun Allah jawab shine amsa as-samawati wal yana daga cikin mafi girma ko kuwa ya ce la khalqus samawati halitta sama da ƙasa a wajen Allah ya ce akbaru min khalqin nas ya fi girma fiye da halitta dan adam shi yasa kaga ko kissa na ashabal kafi da zai ba annabi labari da yake am hasibta anna ashabul kafi wa riqin kanu min ayatina ajaba to dan haka malamai suke kaddara to maganan sama da ƙasa a wajen Allah ya fi girma fiye da a samu tashi su bi ayi inda da wani abu ne ta ta'rifu rabbaka kake sanin cewa akwai Allah a arifuhu ina sanin Allah ne bi ayatihi ta hanyar ayoyinsa wa makhluqatihi da ababan da ya halitta tambaya ma a adama matara wani abu ne mafi girman abin da kake gani min ayatul lahi na azan Allah amsa shine al-layl akwai dare wannan haru akwai wuni والدليل على ذلك دليل أكن ونن قوله تعالى فإن الله مدفكين سرسيلي إن ربكم الله للي أبنجدن كشيني الله الذي خلق السماوات والأرض ونديها لتسمي لأسي في ستة أيام أتكين كوانتي شدة ثم استوى فمن يدي ليس على الأرش أكن الأرش يغشي الليل النهار الله يسن يدري ينعرفه فمن يطلبه درم yana neman wuni hafisan kuma da gaggawa kuma ma'anan Allah mai ma'anan Allah ma'anahu shine zu uluhiyyatin wanda ya cancanci wato bauta a ran al shi shine bauta ana da tawhidul uluhiyya hmm. wal ubudiyya haka nan dai bauta ala ajima'i ajma'ina akan halittunsa gabaki ɗaya duk wanda ba shi da wannan sunan bai cancanci bota. ba to la ayi shay'in khalaqa Allah dan wani abu ne Allah ya halicce ka khalaqani Allah ya halicce ni ne li ibadatihi dan in bauta masa to ma ibadatuhu menene ibadarsa ibadatuhu bauta ma Allah shine tauhiduhu wa ta'atuhu ka kade tashi sunan kamar biyayya duk wani abu da zaka da Allah madaukakin sarki ya ce kuntum da ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf to ala rasin duk wani abu mai kyau tauhidi na saman shi sannan wa hauna 'anil munkar duk wani munkari shirka na saman shi والدليل قوله تعالى دليل فدن الله ديت وما خلقت الجن من هلك الجنوب والإنس دمتني إلا ليعبدون sai don su bauta wannan ita ce gaya ita ce makura da yasa aka yi halitta su'al ma huwa awwal shay'in wani farkon abu ne faradahu Allahu alayka wanda Allah ya farlanta shi gare ka amsa awwal shay'in farkon abu faradahu Allah wanda Allah ya farlanta shi gare ka shine al-kufru bi taghut ta kafirce ma taghut wal iman kai imani billahi da Allah wa dalilu qawluhu ta'ala Allah ya ce faman ya tsoro da tagutu duk mutumin da ya kafirce ma tagut wa umin billahi yayi imani da Allah ko to musaka ya yi riƙo bil'ur wata al da igiya mafi aminci wacce lam tisam alaha ba fa tsinkewa ta sadar ita wallahi shi Allah sami mai ne sannan alimun masani ne ga kowane irin abu saboda haka ya ji wanda ya bauta mai kuma ya san wanda ya bauta mai kamar urwatul wusta wata igiya ce mafi aminci jawab hiya la ilaha illallah ita ce la ilaha illallah wa ma'ana la ilaha nafi korewa ne wa illallahu isbatun tabbatar wani yasa suke cewa nafiyin nafi isbat nafiyin nafi laysa bit tauhid ma'ana korewa dan tsaba tauhidi bane ko kuwa in ka kore to ka tabbatar ko ayyo shay'in nafi anta to a cikin nan kai wani abu ne ka kore sannan wa ayyo shay'in anta musbitun wani abu ne kuma ka tabbatar jawab shine nafi na kore jami'a ma yi uba domin duniya duk wani abu wanda ake bauta wanda ba Allah ba na kore musbitul ibadati yanzu na tabbatar da ibada lillahi da Allah wahdahu shi shi kadai ko to tauhidul rububiyya wa tauhidul uluhiyya idan an ci tauhidul rububiyya shine tauhidin kadai ga Allah da samar da halitta sannan sai tauhidin kadai ga Allah da bauta mal farqu bayna tauhidur rububiyya menene bambancin tsakanin tauhidin kadai ga Allah da halitta da kadai ga Allah da bauta tauhidin rububiya shi tauhidin rububiya kowa shi fi'ilun rab aikin Allah misalin halƙi misalin halitta ka yadda ba wanda zai iya halitta amma Allah wa rizki har rizki ka yadda fastahu inda Allah ya rizka ku nemi a wajen wa wal ihya layarwa ko ba wanda zai iya in ba Allah ba wal haka kashewa shi annabi Ibrahim yace allazi yuhyi الذي يطعمني يسقين والذي يميتني ثم da وإنزال المطر لسوك الدلوى لك سما وتوحيد الألوهية shi kuma tauhidul uluhiyya shine fi'ilul abdi shi bawon ake so ya kade ta Allah da bauta da abin da ka san ba wanda yake da iko kan shi ka neman shi a wajen kowa ka nemi a wajen Allah wal khawfi ka da tsoron kowa warraja ka kaunaci abin da ke gurin Allah wattawakkul ka dogara ga Allah wal istighasatu da neman agaji wa gairi zalika da wani wannan min anwa'il ibadati na nau'i nau'i na ibada da yake nan ko nabi ma'arifatun nabi sanin annabi idan kila laka idan aka ce maka man nabi ka wai annabinka to fa ce muhammad bin abdullahi ni annabi na shine muhammad dan abdullahi bin abdulmutallib bin hashim wa hashim min ƙuraishi shi hashim daga ƙuraishawa wa ƙuraishin min al'arab su kuma ƙuraishawa daga laraba wal arabu su kuma larabawa min zuriyatu isma'il daga zuriyar annabi isma'il da haka zuriyar annabi isma'il su ake ce musu arabul musta'araba larabawan da asali ba larabawa bane daga baya suka juye suka zama larabawa eh? bin Ibrahim al-Khalil alaihi salam dan annabi Ibrahim Khalil shine baladayin nan na Allah ila da amincin Allah su tabbata gare su su duka guda biyu hal huwa mayyitun am hayy shin wannan annabin yana dare ko ya mutu mayyitun annabi ya mutu wakili ko gadi amma addinin sa ya ci gaba da wanzuwa ila yau kiyama ta har zuwa ranar alkiyama halin nasu idan matu shin mutane idan suka mutu yi ba suna za a tayar da su na'am eh, dalilu qawluhu ta'ala dalilin faɗin Allah da yake minha daga wannan ƙasar ne khalaqana kun muka halicce wa fiha a cikin ta ne nu'idukum duk wanda ya mutu za a mayar da shi wa minha daga cikin ta ne nukhrijukum za mu tayar da ku taratan ukhra wani lokacin na daban wallazi yunkiru al-ba'sa wanda ke inkari ma cewa idan an mutu ba za a tashi ba to wannan kafirun kafiri ne والدليل قوله تعالى فإن الله ليتي زعم الذين كفروا كافرين ثم فدا لكن نن زعم ده معنى قال kasan ana mutane fassara ce za'ama ya raya shi mai faɗar bai san raya ba su wanda aka yi fassara ba wanda ya san ma'anar ya raya ba za'amal saboda can Allah ya ce wa ƙalin lari na kafaru la ta afi na sa'a da haka za'ama da ma'anan ƙalin za'amal lari na kafaru kafare sun faɗa ko sun ce allan yi ba a so idan sun mutu ba za a tayar da su ba Allah ya ce kulka ce musu bala wa rabbi na rantsi bala wa rabbi wannan maganar da suka fada ba haka take ba na ranci da ubangiji na ba a sunna wallahi sai an tashi kuma latunabba'unna sannan sai an ba su labari bima amiltu sai an ba ku labari da abin da kuka yi na aiki wa zalika ala sai wannan a wajen Allah abu ne mai sauki in kun muke tayar da ku bi ma'arifatu din sanin addini idza kila laka in an ce maka ma ka menene addinin ka faqul ka ce dini da islam addini na shine musulunci wa asalu din wa qa'idatuhu amani <coughs> asalin addini da ka'idarsa kuma abubuwa ne guda biyu awwal na farko al'amur bi ibadatin lahi wahadahu yin umarni da bautar Allah shi kaɗai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wadda a da kuma kira ilaihi zuwa ga abautawa Allah shi kaɗai ɗin wadda habibu da kuma so fihi a ciki ta habib habbaba ya habibu eh. wata firu da kafar cewa man taraka hudu wanda ya bi wannan tafarki a sani na biyu al'indaru yin gargaɗi da kashidi da jan kunne da ahir an shirki daga adena shirka fi ibadatin lahi wajen bautar Allah wata tsilizu da kausasawa fi zalika a cikin wannan wani mu'adat da kuma yin tsiniya fiye a cikin wata tafiru da kafinta man fa'alahu duk wanda ya aikata wannan ko kuwa a gashi yasa Allah ya fi tsarkanar da kuma usu wasu hasanar da fi ibrahim wallabi da ma'ahu ila tsalu da kawai hin ina bura a ummin ku ومما تعبدون من دون الله abin da kuke bauta kan da wani Allah mun kan ba mu ba shi kafar na ku mun kafarta da kowa bada bayyana na wa bayyana kuma da adawatu wal bagda'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu wal islamu mabnin shi kuma musulunci an gina shi alakan sa ta arkanin akan rukunni guda biyar ne na farko shahadatu Allah ilaha illallah shida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullahi kuma annabi muhammad ɗan saƙo ne daga gurin allah na biyu iqamar salatu tsaye da sallah na uku ita zakatu ba da zakka na hudu saumar ramadan azumin watan ramadan na biyar hajji baitin lahil haram ziyartar ɗakin allah mai alfarma ma a ake tare da ihu Wa dalilu أن لا إله إلا dalilin shaidawa شهدا باب أبن بوتا ودا يسيا Allah? الله قوله faɗin Allah Allah ya faɗa da kansa yake shahid Allah shi Allah da kansa ya shaida wa kansa cewa annahu la ilaha illa huwa babu wani wanda ya cancanta a bauta masa da gaskiya an ba shi ba wal mala'ikatu duk taron mala'iku dandazon tirin mala'iku da wanda aka sani da wanda ba a sani ma su ma san shaida wa ulul ilmi da duk wani ma'abocin ilimi mai amfani sun shaida cewa Allah ya cancanta abota masa sannan Allah qa'iman bil qisti yake da adalci la ilaha illa hu ba wanda ya cancanta abautawa ko illa huwa fate shi al-azizu mabwayi al-hakimu wanda yake hukunci kuma ya sa kowane irin abu inda ya kamata a sashi والدليل أن محمد رسول الله قوله تعالى فدن الله ليتي ما كان محمد hadin أحد من ku. shi annan muhammad ba baban kowa bane daga cikin ku ma kana muhammadu annan muhammad bai kasance ba a ba ahadin na rijalikum baban wani daga cikin mazajen ku walakin rasulullahi shi da dan sako ne daga wajen Allah wa khataman na kuma shine makin annaba wa dalilin salati dalili akan sallah wa zakati da zakka qauluhu ala fadin Allah da yace wa ma umiru illa liya'budu abudullaha ba umarci mutane ma sai dan su bauta ma Allah mukhlisin lahu dini suna masu tsarkake addini ga Allah da hunafa suna masu karkata daga abin da yake na ba daidai ba zuwa ga abin da yake daidai wa qima salata sannan su tsaya da sallah wa yu'tu zakata sannan su ba da zakka wa dalilin sami dalili akan azumi qauluhu ta'ala fadin Allah da yake ya ayyuhal ladina amanu ya ku inda kuka yi imani kutiba alaikumus siyamu an wajabta azumi gare ku kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka wajabta azumi ga wanda suke gaban ku la'allakum tattaquna dan ku kasance masu takawa wa hajji hajj dalili akan hajj qawluhu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul bait Allah ya wajabta ziyarta tsakin sa ga mutane man istata'a ilayhi sabila ga wanda ya samu iko zuwa gare su sual idan ila lakan an ce maka kam arkanul iman nawne rukunin imani wanda ke sittatun guda shida ne wa hiya sune an tu'mina billahi kai imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa wa yawmil akhir da rana ta ƙarshe wa tu'mina bil qadar kai imani da qaddara khairihi mai kyau wa sharrihi da mara kyau su'al idan qila laka an ce maka ma huwa al-ihsan menene al-ihsan fa ulka ce huwa an anta abudallaha ka annaka Shi ne ka bauta ma Allah kaman kana ganin shi fa in lam takun tarahu in kai baka ganin shi Allah sun ce fa ya raka. shi Allah subhanahu wa ta'ala yana ganin ka Wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim wannan an gama na uku bari mu gani Thank you.